mana subscribe saboda kasance tare da sanin da mu a koda yaushe mun gode assalamu alaikum warahmatullah wannan bidiyon mana kamar nuni ne akan yadda ake samun kuɗi a mai bonus so already akwai wanda sun san shi amma ba san yadda za su samu kuɗi da shi ba gaskiya kuma mai bonus gaskiya is very skew saboda ana samun alheri sosai kuma kuɗinka ba tare da kai wani zulumi akan shi ba so da farko yin abin yake idan mutum shi ba wai wani abu za ka yi ba no kawai kamar kasuwanci ne za ka yi da su da kuma kasuwannin duniya me yasa na ce haka saboda yanzun nan kai kana ganin kasi da kuma isha Allah Allahu da ya tsaya za ka ga ka da abinka so ya danganta da yanayin da ka sa da yanayin riban da za ka samu so a gurguje idan baka shiga cikin my bonus ehm, yawwa to a gurguje nan kenan so wanda misali bai taba registration ɗin ma dole zai shiga yasa kudin shi zai shiga recharge da ya shiga recharge so nan ne zai shiga yasa kudin shi kun ga minimum daga 1000 zuwa dubu ɗari biyu a wannan kenan a tuwon za ka isa shi so ya danganta ne ni jiya na fara gaskiya kuma na fara da 60 ne so kamar da kuke gani idan mutum ya riga ya sa wannan kuɗi kuma nawa ne so yana da buƙatar ya je sassaita account ɗin shi saboda mu withdrawing so akwai detail gashi nan ko profile sorry ga profile nan ne mutum zai shiga sa abubuwan nashi ga bank nan insha Allah kun ga wayannan su ne bankunan da suke abin nan insha Allah ka shiga za ka ga da bankin ka so bayan ka riga ka gama kawai inda zaka dinga shiga wannan shopping su nan wurin su rarraba shi kala-kala ne mataki-mataki na saman wani silba ɗin nan daga naira dubu ɗaya zuwa dubu ina ga kaman goma ne shi kuma nan daga goma zuwa 60 za ka dinga samun um, suna kira abin rufiyar 3.5% ga platinum kudi na bai kai ba minimum shi kuma daga 180 udin su 60 ne dai kullum ga diamond hall 4.5% crown hall 5% ga sanan dai so kamar da yadda abin yake misali na gaya maku cinikayya ne mutum zai yi so kun ga a na yau ɗina ga abin da na riga na fara guda biyu saura hamsin da takwas so idan mutum ya shiga kawai da kadin na smart shopping so kun gani yadda abin yake sun ce congratulations on your successful order ga time din nan ga order number nan detail of sterling silver of an hard pendant menene gashi na sources price na sai shi a dubu shida da ɗari tara da naira biyu da kwabar wanda da ɗaya na samu riban 24.16 naira mm. expected return kan zai zama 692.6 kenan 57 so idan mutum ya duba haka zai gan shi to shi kenan abin da mutum zai nan gai ya danganta yanayin da kasa da kuma yanayin yadda kasuwan ta zo kullum dai guda 60 ne kamar yadda nake faɗi yanzu ga shi nan na uku kenan na hudu sorry shi nan kamar yadda ke kallo wanda kuma bai fahimcinta ko zai saita abubuwan ba so a kasan description ɗin bidiyon da kamar yadda muke za mu ajiye whatsapp number insha Allah saboda ko tambaya ne kuma mutum ya rubuta comment sannan kar da ya manta muna buƙatar da shi wannan subscribe na sannan idan ka gani kai ka iya da Allah muna buƙatar da ka tura ma wani so kun ga wannan gashi nan na sai shi dubu goma ɗaya da talatin na samu riban talatin da biyar yanzu iri daya So kuma ga abin da mutum zai yi kenan kullum haka za ka dinga yi har guda sittin. So wannan shine abubuwan da ake yi a wannan hibernate ɗin. Kuma Allahu ana samu alheri kamar yadda nake faɗa muku. Ni ma duk gajiya na fara. Assalamu alaikum warahmatullahi.